Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Alhamis goma sha shida ga watan Yuni na shekarar da ashirin biyu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Amurka za ta aika karin dala biliyan ɗaya na taimakon soja ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa jiya laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin ta na tura bakin haure da ƙasashe daban-daban zuwa Ruwanda. Duk wada umarin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. Sabon shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin kasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon firaminista. Kanan labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa a jihar Taraba rundunar 'yan sanda ta yi nasarar kama wani gidan da aka binne bama-bamai da harsashe fiye da ɗari biyar. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar Borno ta bayyana cewa ta kame mutane 87 da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban ciki har da wasu da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a jihar. Sannan alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan ɗaya na taimakon soji ga Ukraine, wanda shi ne tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar danna wadda Rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbass na Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Laraba cewa ya sanar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ƙarin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho kuma zai haɗa da ƙarin bindigogin artillery makaman kare gabar teku alburusai da na'urorin roka da dakarun kef ke bukata na kakkaɓe manyan makamai na masko. Bugu da ƙari Biden ya ce Amurka za ta aika da ƙarin dala miliyan 225 ga Ukraine a matsayin taimakon jin kai don taimakawa 'yan ƙasarta da ke cikin mawuyacin hali da suka haɗa da tsaftataccen ruwan sha, muhimman kayayyakin kula da lafiya, abinci, matsuguni da kuɗi ga iyalai don sayan muhimman kayayyaki. An tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru sha takwas da haihuwa jiya Laraba, wanda ake zargi da kashe bakaken fata goma a wani babban kanti a bufalo da ke jihar New York, da laifin nuna kiyayya karkashin tuhumar gwamnatin tarayya, kuma zai iya fuskantar hukuncin kisa. Tunde Python Gendron ya yi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha, ciki har da ta'addancin cikin gida da kiyayya ke haifarwa, da kisan kai bayan harin ranar sha hudu ga watan Mayu. An dai ɗaura matashin a gidan yari ba tare da beli ba tun bayan kama shi a kasuwar Tops Friendly Market da ake zarginsa da kai harin. Kasancewar kasuwar tana unguwar da galibin mutane a wurin bakaken fata ne. Hukumomi sun bayyana ƙarara irin tsauraran matakan na Gendron, ra'ayin wariyar launin fata na duniya da kuma shiri da yawa don kisan kiyashi a cikin takardun intanet. A jihar Difa ta jamhuriyar Nijar, mayakan Boko Haram yake yawan kai har-har ga dakarun ƙasar a 'yan kwanakin nan. Haka kuma na faruwa ne a daidai lokacin da ake ganin dakarun haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadi sun kare lagon kungiyar ta Boko Haram a jihar ta Difa sakamakon barin wuta da suke ci gaba da yi wa mayakanta. Daga Difa ga wakilin Abubakar Isa da ƙarin bayani. A dai kasa da makonni biyu mayaka na Boko Haram sun kai hare-hare a akalla uku a garuruwa daban-daban na jihar Difa, biyu a garin Geskeru, ɗaya kuma a Maini Sarowa. Hare-haren da kuma suka yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro biyu tare kuma da raunata shidda. Sannan mayakan na Boko Haram sun yi awon gaba da wasu motocin jami'an tsaron Nijar. Wannan al'amarin na faruwa ne a daidai lokacin da mazaunan waɗannan garuruwan ke ƙoƙarin soma gudanar da noma da kiwo. Hakan ya sa suka yi kira ga gwamnatin Nijar na ganin ta kara musu yawan jami'an tsaro a garuruwansu. Adam Hassan na ɗaya daga cikin mazaunan garin geskeru ɗaya daga garuruwan da wannan al'amarin ya shafa. Gaskiya yanzu muna kira ga gwamnati namu ta yi kokori mutane suna so su koma garin su su yi aiki. Gashi na tunda aka ce yanzu nan nan aka ce an bude retour volunteer kenan ko wanda yake zo zai koma garin shi da kanshi zai koma zai ta yi kiwon shi ta yi noman shi. gashi an samu tsoro alhamdulillah muna nan muna ihu wace gari kwazam gashi nan wannan abun ta faru kina abun da za mu kira ma gwamnati ta yi ta ƙara mana hukuma ta ƙara mana abun kariya kowa mutane su koma garin su mu samu zaman lahiya shine muke fata kuma muke so mu samu gwamnati ta dauke wannan kukan namu shine muke so ki tsoron ne muke so gaskiya yanzu tsoro ya danganta gaskiya mu yanzu mutane guje-guje na ya ishe su kaɗan hafiz zai sake dawa da ƙarshen labarai kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu a jihar taraba rundunar 'yan sandan jihar ta yi nasarar kama wani gidan da aka binne bama-bamai da rasashe fiye da ɗari biyar da kuma bindigogi haɗe da gurne da ma ababen haɗa bama-bamai masu yawan gaske wakilin muryar amurka salisu lado na dauke da karin bayani dsp usman abdullahi dai shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban wadda kuwa ya shaida mana cewar lallai sun yi nasarar tono waɗannan bama-baman da kuma nakiyoyi haɗa ma da harsashe masu yawan gaske shi bala usman memba ne na boko haram sannan su suke gudanar da ayyukan ta'addanci a jihohin neja kogi da kuma nan taraba da aka kawo shi wannan bala usman nan headquarter 'yan sandan jihar taraba wato a cid na farko an samu albarusai na fiso wato kwaya 198 kuma an same shi da kwayan albarusai wasu bindigogi daban-daban guda 558 kuma an same shi da gungumaye na dauke da goma bomai kanana guda 20 an kuma same shi da wasu irin kamar butoci haka wadda aka rufe bakin su dankare da boma-bomai irin na kiran hannu guda 27 an kuma same shi da kebula wadda suke hada wayanan boma-bomai da su da kuma laita na kunna wuta guda 36 an same shi da magazin na bindigogi AK47 da wasu bindigogi. To ko ta yaya ma al'umman garin suka yi nasarar gano wannan gida da aka adana waɗannan bama-baman a ciki? Alhaji Isa Ciro Muhammadu da ke zama hakimin Jiddawo da ke yankin Talla a karamar hukumar Gasol a jihar Taraban shine wadda ya yi mana bayani dalla-dalla akan yadda suka yi suka gano mabuyar dan ta'addan. Na gana ma ido na ba ni kadai ba mun je da mai anguwanni shi wakili Bello sauran jami'an tsaro duka mun isa gidan an tona wasu wurare an fidda bokatai da ke da bumabumai da kuma wani wuri ma da muka tona muka samu wani bokiti shi kuma amination ne ke wurin duk dai mugun abu kam na halaka dan adam mun ga wannan gidan. Muhammad Sharubutu kuwa yana ɗaya daga cikin al'umma mazauna wannan yankin wadda kuwa suka je suka gane mai idan su shi kuwa ya labarta mana cewar. An zo an tone bumabumai sun fi guda ashirin a cikin gidan an tone arsasai albarusai kenan da magazin magazin to mu dai kafin mu zo gidan dai jami'an tsaro sun riga sun tafi ana nuna mana nan aka shirya kaza nan aka shirya kaza nan aka shirya kaza har yanzu magana ke ga makan nan akwai wani abin fashewa tun jiya aka ce an tone shi har yanzu yana hayaki bai daina hayaki ba ya abin da dai Allah ya ganar da mu kenan da idonmu mu to kowane hali al'umman yankin suke ciki a halin yanzu tambayar kenan da na yawa wani matashi wada ya bugaci da in saka yi sunansa shi kuwa cewa yayi cikin tashin hankali muke don tun da garin Allah ya waye hakimin kasan jidda Alhaji Isa Shiro ma yana sai bai samu zama ba ya kai ya kawo don mu ma hankalin mu a tashi kamar yadda ka faɗa fiye da yadda kake tsammani don abin da ya faru nan abin da ba mu tuna ba ba mu zata ba. Wannan nasarar dai da jami'an sandan suka cimma a jihar Taraban ya biyo bayan bayanan sirri da suka tatsa a hannun al'umma mazauna wannan yankin sakamakon a cewar su sun daɗe suna zargin wannan gidan Lado Salisu Muhammad Garba da Amurka diga Jalingo a Najeriya. Madalla a gaida Salisu Lado. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarinta na tura bakin haure da kasashe daban-daban zuwa Ruwanda. Duk da umarnin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. Mun yi imanin cewa mun cika alkawuran da ya rataya a mu na cikin gida da na ƙasa da ƙasa, kuma tuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba, in ji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel. Ba za mu ƙasa a gwiwa ba sabili da ƙalubalen shari'a da ka iya tashi a ƙurarren lokaci da ba za a rasa ba. A watan Afrilu ne aka amince da shirin tura bakin haure zuwa ruwanda bakin haure daga ƙasashe irin su Iraki da Afghanistan da Siriya. da suka isa Birtaniya ta barauniya hanya za su iya fuskantar kora zuwa ƙasar da ke gabashin Afirka. A ƙarƙashin yarjejeniyar da Birtaniya ta biya ruwan da dala miliyan ɗari da hamsin domin karɓar mutanen da aka kora. Gwamnatin Birtaniya ta ce shirin zai kare rayuka da kuma dakile ayyukan masu safaran mutane. Sabon shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin ƙasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon firaminista Mahmud ya yi wannan sanarwa ne a fadar shugaban kasar jiya Laraba. Ya ce na yi la'akari da shawarar da na yanke bayan tantance ilimi, ƙwarewa da kuma iyawar Hamza. Kuma na yanke shawarar ce shine mutumin da ya dace da zai iya sauke wannan sabon nauyi a wannan sabuwar Somaliya a wannan sabon lokaci. Ya buƙaci 'yan majalisa da su amince da sabon firaministan cikin hanzari. ya kuma ce ya roƙi bare da ya maida hankali kan muhimman abubuwan sabuwar gwamnatin da suka hada da tsaro magance fari sulhu ci gaban al'umma da tunkarar matsalolin yanayi babban bankin amurka ya sanar jiya laraba cewa zai kara kudin ruwa mafi girma a cikin shekaru kusan talatin a kokarin da ake yi na dakile hawa farashin kayayyaki ba tare da sanya tattalin arzikin kasar cikin koma bayan tattalin arziki ba babban bankin ya ce zai kara yawan kudin ruwan da santi saba'in da biyar wanda shine adadi mafi girma tun daga watan Nuwamba shekarar 1994 kuma ya nuna alamun wani ƙarin yana nan tafe. Ƙarin kuɗin ruwan ya zo ne yayin da hauhawar farashin kayayyaki wanda ake auna farashin kayan masarufi kamar abinci da mai ya tashi da kashi da shida cikin ɗari, cikin watanni sha biyu da suka kare a watan Mayu mafi girma a cikin shekaru arba'in sakamakon ƙarin na bayan annoba na buƙatar gidaje, motoci, tafiye-tafiye da sauran kayayyaki da ayyuka, matsalolin samar da kayayyaki na duniya, tsauraran dokokin kulle na COVID-19 a China da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Labaran duniya kena aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar 'yan sandan jihar borno ya bayyana cewa ta kame mutane 87 da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban da suka hada da wasu dauke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin garin maiduguri Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kame mutane 87 da ake zarga da aikata laifuka daban-daban ciki har da wasu da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri da kuma ke samar da bayanai ma 'ya'yan kungiyar Boko Haram da laifukan fyaɗe da kisan kai da dai sauran dangogin su. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Abdul Umar ya shaida manema labarai cewa akwai kuma wasu mutane guda hudu da aka kame suna ba Boko Haram bayanai kuma suna nan a cikin jama'a ne na suna zama a cikin sansanin 'yan gudun hijira ne da ke nan cikin garin Maiduguri. Kwamishinan ya kuma yi wa murya Amurka kanun bayani game da kame waɗannan mutane da ake zarga da aikata laifuka daban-daban kamar haka. Kamar yadda muka nuna muku muna da masu laifi 87. A 87 nan ku akwai wanda suka yi faɗe, akwai wanda suka yi kisan kai, akwai wanda suka yi garkuwa da mutane, akwai wanda masu. aka ga cewa suna ma'amala ta waya da wayannan da su 'yan Boko Haram da kuma har ma daga cikin wanda suke mu'amala da su akwai wanda an kama su a Hadeja a Jigawa nasarawa da sauran wurare domin me domin suna bayani da su kuma su sun je sudan sun yi training kuma sun dawo ta maiduguri za an je za a ba su kudin ne aka kama su mun yawanci mun kama su da miyagun kwayoyi kuma mun kama su da makamai wasu mun kama su da wukake da gariyo da kuma adana kuma daga ciki ma wasu ma sun kai farmaki majunansu akwai kisa da ke faruwa to cikin ku Allah mun yi maganin abu su a daga cikin su mun kai mutum 67 a gaban kuliya wanda kuma mun sami nasara gaba su yanzu suna prison banda haka kuma akwai masu amfani a atm ko kuma sun je taimaka ma sun kwace ma sun canja maka atm card na kuma limitin ta bakin waɗanda ake zarga ko me za su ci game da wannan zargi da ake masu in jibdi garba sunana me kai ya kawo kana gashi wannan shine ake zaya ya kawo min shanu ne shi na shanu ne muka yi eh shanu shanu ne eh shanu wannan ya shi ne ya sa sace shanu da na saya amma bai gaya mun ba da bayan nasa saya da bayan an kama shi tukuna ya zama na sata me sunan ka bugina bala musa da me kai ka kana to kinnafi wa kai kinnafin sanda shi sanda nan ina ne a hawul tun daga eh. hawul kai kinnafin ne shi eh to me sa kai kinnafin ne shi kuskure ne wani ne ya samu wallahi kai fa me kai ka kana eh kes namu da na'am kes namu da kinnafin. kai ma kinnafin to mutane ne kai kinnafin da da mutum daya ne eh. sunanka abdullahi bukar kun karbi kudi na da kuwa kidnapping din eh wayanda suka samu an kar sun karbi kudi sun ce mu tafi bayan kwana uku sai suka dawo suka ba mu dubu dari biyar biyar ku nawa mu uku an ba ku miliyan da yake na eh ku karba dubu dari biyar biyar eh. to me kuka da kudin eh ni aure ne da kudin to me kike ya kawo kina wallahi baba na ban sani ba ba ki sani ba wallahi ban sani ba to da me ake tuhumanki Ina na sani babana. Abokina mai sunanka? Mami sani. To me kai aka kawo kana? Muna suwafi na ATM. To ka tabbata kana yi din? Eh na yi amma ban jima ba. So nawa kake yi? Sai biyo ce sai biyo don kuma na yi adama abin da nake. Mai sunanka? Abubakar Muhammad. To me kai aka kawo nan? To ne kan ban san komai ba boko haram ne ta kore mini shanu. Kuma shi na kama ka? Shi ne aka zo kame sai aka kamo ni. Baba mai sunanka? Sunana Garba Suleiman. Alai kai aka kawo kana? tana da zargina da rafin ne wasu da ake zarga kenan da aikata laifuka daban-daban da kuma rundunar 'yan sandan jihar borno ta kame kuma gurfanar da su ga manema labarai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma Za a iya sauraron mu a tasha mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. da ya sa faɗe ke abkuwa mafi aksari a cikin al'amarin yaƙi babu kamar rashin alƙibla da aƙida da wa'anda suka kawo hari suke da shi su da kansu ba san me yasa suke yakin ba kuma ba su san ba wata fuska suke so a kalle su da ita in abu ya zo ya auku ko me tattare gaban su shi suke su aikata shi musamman cikin yanayin da suke zuwa su farma al'umma masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da nazarin yadda mata za su ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da kuma yi wa mata fyaɗe a jamhuriyar Nijar. Wakilin Musulamin Muni Barma ya tambayi 'yar majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Nana Jubi Haruna Mati alaƙa shan miyagun ƙwayoyi da yi wa mata fyaɗe kamar yadda waɗansu suke faɗa. Sai ta bayyana cewa. Yawan faɗe in na al'amarin yaƙi ne. Ina ga cewa eh amma abin da ya sa faɗe ke abkuwa mafi aksari a cikin al'amarin yaƙi musamman ɓangaren Nijar babu kamar rashin alƙibla da aƙida da wa'anda suka kawo hari suke da shi. Ma'ana ba su da alƙibla ba kama san me suke su da kansu ba san me suke yakin ba kuma ba su san ba wata fuska suke so a kalle su da ita kenan kun ga ba mutane bane masu aƙida in abu ya zo ya auku ko me tattare gaban su shi suke su aikata shi musamman cikin yanayin da suke zuwa su farma al'umma na cewa dai tana yanayi ne na shaye-shaye da sauransu ba cikin hankalin su suke ba ko ana zama lafiya lau ma za su rataye bindigogin su ce to a shiga gari yi kaza saboda mm, matasa ne mafi aksarin su sannan kuma kamar na gayi ba su da wata revendication ba su da ta alƙibla da suka sa gaba akan yakin da suke yi shine wannan wannan bangare amma kuma inda a komo rayuwa ta yau da gobe ta al'umma eh ko shakka babu kama wani abu ne wanda muka yi wasa da shi wannan bangare na hwaɗe wanda gashi kuma yana mamayen mu muna so mu shiga wani hali in baka misali a yankin arewacin najeriya in za a bada misalin irin su kano da sauransu ai kun ga sun yi wani lokacin da aka yi tsaye kawai ma an tashi tsaye ne kowa kashi yana magana akan maganar eh, lalacewar fade ko ko eh, abin nan din musibar fade da ta shiga cikin al'umma wanda ana nan ana nan sai da aka danganta ta ana so ba a so da shaye-shaye da matasa ke yi wanda haka nan tare suke tahiya lokacin da ka sha kwayarka eh, kuma tana iya hitarka eh, abin nan tunani yana iya gushe maka da sauransu kenan dole ne ka iya aikata duk abin da kake so ko ko duk abin da ka ga dama ko duk abin da ya ka kenan eh bangaren rayuwa ta yau da gobe lalle wa'annan shaye-shaye suna da illa ga, ga, ga, ga matasan mu ko ga al'ummar mu kuma suna cikin abin da ya kamata a yaƙi da shi in har ana so a cimma gurin wannan eh, al'ajabi da yake fuskanta da al'umma ke fuskanta insha Allah. Hmm. ta yaya wannan al'amari na faɗe ke iya shafar rayuwar al'umma ko kuma makomar al'ummar gaba ɗayanta? Eh, na farko shine abin da ke cima ma eh, depravation in muka taso cikin wata al'umma wadda ai faɗin ana yin shi a cikin al'umma ma an mun hito bangaren yaƙi mun shigo rayuwa ta yau da gobe ana yin shi yau da gobe yau da gobe cikin duk inda ma kake iya tunani amma tunda eh, tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba to za a shiga matsala yadda ka sani eh, eh, sile kamar ka sani yanzu yanzu nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu kaga a mu na 'yan niger kuma musulmi wani abu ne wanda hankali bai dauka musamman ni mahaifiya zan ce to ya za a samun mutane masu hankali haka wanda sun san yadda al'adunmu suke yadda addininmu yake a ce kuma an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junansu ba cikin hanyar da eh, addininmu ko al'adarmu ta dace da ita ta yarda da ita ba har ma suna ba su kariya akan wannan to ai mutane ne masu hankali kuma na yi musu wannan zaton alkhairi kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan ko ta cilasta suka ɗauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ku si abin da suka ga dama. ta yaya wannan al'amari na faɗe ke iya shafar rayuwar al'umma ko kuma makomar al'ummar gaba ɗayanta. Eh, na farko shine abin da ke ce ma eh, depravation in muka taso cikin wata al'umma wadda ai faɗin ana yin shi a cikin al'umma ma an mun hito bangaren yaƙi mun shigo rayuwa ta yau da gobe ana yin shi yau da gobe yau da gobe cikin duk inda ma kake iya tunani amma tunda eh, tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba to za a shiga matsala yadda ka sani eh, eh, sai kamar ka sani yanzu yanzu nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadar juna ko wani abu kaga a mu na 'yan nijar kuma musulmi wani abu ne wanda hankali bai dauka musamman ni mahaifiya zan ce to ya za a samun mutane masu hankali haka wanda sun san yadda al'adunmu suke yanda addininmu yake a ce kuma an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junansu ba cikin hanyar da eh, addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita ta yarda da ita ba har ma suna ba su kariya akan wannan to ai mutane ne masu hankali kuma na yi musu wannan zaton alkhairi kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan ko ta cilasta suka ɗauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ko su abin da suka ga dama to kaga bangaren kuma in aka ɗauka ai in na sanyo da wannan hwaɗe-hwaɗen yana ciki na cewa al'umman mu ana iya kare ta daga wannan hwaɗen matsuwa an gama abu biyu ban san yadda zan gayin kalaman da hausa zaka taimaka mini ba sai an matasanmu an ɗauki ɓangare biyu na rayuwarsu an yi aiki da shi da instruction da education. Mm, tarbiyya da hanyar samar da ilimi. To, in dai har tarbiyyarsu da hanyar samar da iliminsu ba su yi tahiya tare ba kenan da masu ba da tarbiyya da masu ba da ilimi ba su gama karfi da karfe ba a yi tahiya tare al'umma ba inda za ta tafiya. Mm. ba su kuna gane bangaren canjin yanayi na irin ya kamata yaran mu su eh, wani abun mutane su ji cewa ba za su iya yin shi ba da a da mutanen da ba su iya yin abun da mu yaran yanzu suke iya yi kun gane to dole sai da mai bada ilimi da mai bada tarbiyya sun gama karfi da karfi za ku ga cewa mai bada ilimi ya waye maka kai akan haka nan shi kuma mai bada tarbiyya ya azaka bisa kan hanyar da zaka bi ka ci gaba da koko ka aiwatar da ilimin da ka samu da sauransu kusan shine irin abin da ya kamata a ce an ɗauka na na na na tsaro na, kiyayewa ko na kare al'umma insha Allah dangance da irin abubuwan da take fuskanta. Hajiya kina ɗaya daga cikin eh, mata 'yan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Nijar. Eh, menene ku mata 'yan majalisa kuke yi a yau domin samar da kariya ga mata daga wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗe da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Mm. To eh, alhamdulillah eh, cikin dai har yanzu allah misali yau ina a matsayina na 'yan majalisa muna da kusan shekara ɗaya da wata biyu zuwa uku da muka samu zama a majalisar Niger wanda kusan dai takamaimai har yanzu ba mu taɓa cin karo da wata doka da ta zo mana ba da irin wa'annan matsaloli da sauransu ko da yake mun sani ba a rasawa kuma Allah da ya kiyaye amma wani abu ne wanda iya yake iya samun mu abinda nake so a gane zan magana ne a dunkula akan haƙƙin mata a Niger wanda shin kamun ma a kanan me ya kamata a ce mun yi tanadi don kare mata a Niger mai saurare na abinda da nake so ya gane ina son ya gane cewa in akwai abin da yau ake ma duniya ƙarya da shi a Nijar babu kamar haƙƙin mata saboda ina ƙara maimaitawa ƙarya yaudaran duk kowa ma wane ne a da ake yi akan haƙƙin mace a Nijar me yasa na ce yaudara ne To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da ya sa 'yan majalisa ke cewa yaudara ce. Yanzu dai a madadin bakuwar tamu shugabar kungiyar kare hakkokin mata kuma 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar na Jubi Haruna Mati. da wakilin musulmin muni barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma jimbi hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta idan kuna bukata za ku iya sake sauraron shirin da kuma hirar baki ɗayanta a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai su ne duniya, su ne daɗin duniya. Madalla. da wannan kuma muka zo ga shirma na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan ɗaya na taimakon soja ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar dannawar wadda Rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbass na Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Laraba cewa ya sanar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky Tarin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho kuma zai hada da ƙarin bindigogin atilari makaman kare gabar teku, alburusai da na'urorin roka da dakarun kef ke bukata na kakkaɓe manyan makamai na Masko. An tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru sha takwas da haihuwa jiya Laraba, wanda ake zargi da kashe bakaken fata goma a wani babban kanti a bufalo da ke jihar New York, da laifin nuna kiyayya karkashin tuhumar gwamnatin tarayya kuma zai iya fuskantar hukuncin kisa da python gendron ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha ciki har da ta'addancin cikin gida da kiyayya ke haifarwa da kisan kai bayan harin ranar sha hudu ga watan mayu Gwamnatin Birtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarinta na tura bakin haure da ƙasashe daban-daban zuwa Ruwanda, duk da umarnin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. mun yi imanin cewa mun cika alkawuran da ya rataya a mu. na cikin gida da na ƙasa da ƙasa kuma tuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba ji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel. Sabon shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin ƙasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon firaminista. Mahmud ya yi wannan sanarwa ne a fadar shugaban ƙasar jiya Laraba. Ya ce na yi la'akari da shawarar da na yanke bayan tantance ilimi kwarewa da kuma iyawar hamza kuma na yanke shawarar ce shine mutumin da ya dace da zai iya sauke wannan sabon nauyi a wannan sabuwar somaliya a wannan sabon lokaci to masu sauraro baki daya abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau ya zama da muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni kuma injiniyan namu na yau ni ce taku hadiza kyari nake maka fatan alheri huta lafiya ma assalamu Le Monde aujourd'hui.